Dama haka birnin Abuja yake, da safe ma'aikata su yi sammakon shigowa garin daga unguwannin wajen gari har da jihohi na makwabta kamar Suleja da ke Neja da Kefi da ke jihar Nasarawa. haka kuma da yamma sukan fice don komawa gida da kan kawo cushewar hanya inda kokowar garin ba yawan mutane in ka ɗebe masu hannu da shuni da suka haɗa da 'yan majalisar wakilai da dattawa manyan alkalai da kaɗan daga ma'aikata da kan iya biyan kimanin naira miliyan ɗaya da rabi a hayar shekara ga gida mai ɗaki ɗaya a unguwar asokoro mai tama da wusetu sannan da ɗaki biyu a gwarin fa zuba da lube sabon ministan abuja muhammadu musa bello ya ce zai shawo kan tsadar gidajen ta hanyar gyara ƙananan hukumomi shida da ke birnin tarayyar area council da muke da su guda shida sai mu kokari mu gyara wurin yadda za a yi wato duk wanda ya shiga gari zai yi sha'awan zama ne muka haɗa kai da mu da ciyamomi na area council nan guda shida kuma da 'yan kasuwa aka gigina gidaje kuma aka buɗe wuraren balle ma in muka samu aka kammala hanyoyin jiragen ƙasa da ake ta yi watakila duk zai kawo sauki Wasu daga masu rakubewa Abuja su ne 'yan gudun hijira daga Goza da ke zaune a wani lambu a Area 1 da ke tsakiyar birnin. Sunana dai ni barista ne Boboji Gadzama. Matsala ne ya dame mu da dama har muka gudu kuka bar kasan mu. inda fari aka so mata babba ma da Goza ne. 'Yan bama da Goza kuma ba inda suka suka gudu sai suka zo suka zo ta gefen Mubi. Cikin Mubi ya zo ya cika ne da jama'a wanda ba a taba samani ba. Wasu masu ban tausayi da kan zauna cikin Abuja su ne masu gadi da kan rayu kan garin rogo. a 'yan ɗakuna da ke manne da kofar shiga manyan gidaje da yawanci ma ba kowa a ciki sai dai kwanan nan wasu daga gidajen nan ba sun samu ziyarar 'yan yaƙi da cin hanci efcc da ka rubuta musu jan fenti nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya idan ka ce Yeah,